radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio biyu ishirin ne mace kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga abin da muke ɗauke da su akwai labaran duniya ba nan muna da shirin duniyar mu a yau daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare. Za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen Farisanci daga nan kuma sai mu kawo shirin nan na mata a cikin al'umma za mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis hudu ga watan mayan shekara ta 2023 daidai da goma sha hudu ga watan shawal na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da sa gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan mayan shekara ta 1980 marshal joseph tito shugaban kasar yugoslavia ya rasu marshal yana da cikin sojin kasar yugoslavia waɗanda suka shiga yakin duniya na ɗaya a shekara ta 1915 sai kuma shekara ta 1944 ya haɗa mayaƙa kimanin 200,000 inda ya jagorance su suka yaƙi da sojojin nazi a jamus wanda suke son mamaye kasar yugoslavia a lokacin amma marshal tito ya samu nasara a kan su inda ya murkushe sojojin kasar ta jamus daga nan ne kuma a shekara ta 1953 ya zama shugaban kasar yugoslavia bayan haka an yi ta zabensa a kan wannan mukami har zuwa zaben shekara ta 1974 inda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa har zuwa ƙarshen rayuwarsa da haka kuma ya ci gaba da mulki har zuwa ranar 4 ga watan mayan shekara ta 1980 inda ya rasu yana da shekaru 88 a duniya bayan shugabanci na tsawon shekaru 35 da ƙarshen masu rarrai kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Said Amir Muhammad Kazimi Kazwini babban malamin addini a kasar Iran ya rasu wanda kuma an haife shi ne a kasar Kuwait bayan wani lokaci mahaifinsa ya koma birnin Basra na kasar Iraki da zama inda aitullah kazbini ya fara karatu bayan nan ya yi karatu a gaban manyan malamai a birnin najab na kasar iraki barusa mahaifinsa ya dawo birnin basra inda ya ci gaba da limanci da kuma karantarwa ganin irin yadda jama'a suke taruwa a wurin karatunsa da kuma idda yake samun karbuwa a wurin al'umma gwamnatin saddam hussein ta lokacin ta ji tsoron kada ya tasiri fiye da gwamnati akan haka suka shirya yi masa kisan gilla amma da ya fahimci shirin da ake yi a kansa sai bar kasar iraki ya koma kasar kuwait da zama ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littattafan addini har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda da su rana irin ta yau a cikin shekara ta 1995 a kasar kuwait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 sifili shida biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 Kyau matan yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran Iran eh, ta ce ko a jikinta fargabar da Amurka ta nuna game da ziyarar da shugaban kasar ya kai a kasar Siriya. Ana ci gaba da gwabza fada a Sudan a yayin da rikicin kasar ya shiga kwanaki na ashirin. Rasha ta zargi Amurka da baiwa Kib umarnin kai mata hari da jirgi marar matuki. To yanzu ga cikakkun labaran iran nan ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce ko a jikinta game da fargabar da amurka ta nuna kan ziyarar tarihi da shugaban kasar ibrahim ra'isi ya kai a kasar siriya a cikin wani sakon twitter kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran nasir kan'ani ya ce ba abin da ya damu iran game da fargabar da amurka ta nuna furtin na mr kan'ani ya biyo bayan kalaman da mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka bedant patel ya yi inda ya yi ikirarin cewa zurfafa dangantakar da ke tsakanin tehran da damascus ya kamata ya zama babban abin damuwa ba kawai ga ƙawayen amurka da ƙasashen yankin ba a'a har ma da kasashen duniya baki ɗaya mr kan'ani ya ce abu ne da ya dace washington ta fusata saboda ta sha kashi a yankin a hannun 'yan gwagwarmaya kalaman wannan muguwar gwamnati ba sabon abu ne ba in shi kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran amurka dai ta bayyana damuwarta ne game da ziyarar shugaban ƙasar iran ya kai a siriya da sakamakonta tare da bayyana ta a matsayin munana fadar shugaban kasar rasha ta zargi amurka da bayar da umarnin kai harin da jiragen saman yukarin marasa matuka suka kai kan fadar kremlin matakan kai wannan hari ba a cuba ne ba aka ɗauke su amma a washington in ji kakakin fadar kremlin dmitry peskov za a tsaro da matakan tsaro a birnin moscow bayan harin kamar yadda fadar kremlin ta sanar moscow dai ta yi ikirarin cewa ta dakile harin da jiragen marasa matuka biyu suka kai kan fadar kremlin a cikin daren shekaran jiya laraba sai dai da washington duk sun musanta hannunsu a harin rasha dai ta ce za ta mayar da martani kan harin a lokaci da kuma inda ya dace rahotanni daga palestina na cewa sojojin isra'ila sun kashe wasu palestinawa uku tare da dukkan wasu da dama a wani samame da suka kai a birnin nablus da ke gabar yammacin kogin jordan sannan kuma wani hari na daban ya yi sanadin mutuwar wata mata a kusa da birnin shaidun gani da ido sun ce da sanyin safiyar ranar alhamis sojojin isra'ila suka kai farmaki a unguwar al-yasmina da ke tsohon birnin labrus inda suka bude wuta kan wani gidan falastinawa biyu daga cikin falastinawa wanda aka kashe daga baya an bayyana sunayensu da muwat masri da kuma hassan katnani inda sojojin isra'ila suka yi ikirarin cewa su ne ke da alhakin harin harbe-harbe da aka kai a kogin jordan a watan da ya gabata wanda ya sanadin mutuwar mutane uku mutum na ukun kuma an bayyana sunan shi a matsayin ibrahim jaber wanda sojojin isra'ila suka ce ya taimaka wajen boye wasu da ake nema ƙungiyar gwamnatin hamas da ke gaza ta yi tir da abin da ta danganta da sabon ta'addancin isra'ila haka kuma ta buƙaci al'ummar palestine da su ɗauki fansa kan makiya 'yan mamaya kan shinin shahidansu to labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo hausa biyu hace daga birnin tehran rahotanni daga sudan na cewa an yi ta harbe-harbe da jin fashewar abubuwa a faɗin birnin hartum a rana ta 20 a jere da barkewar rikicin ƙasar an kuma samu tashin bamabamai a garuruwan omdurman da bihar da ke makwabtaka da su sojoji dai a kasar sun ce ashirin suke su bi umarnin sabuwar yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ta kwanaki bakwai wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza faɗa a tsakanin sojoji da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa na rsf bayanai sun ce ana ƙoƙarin korar dakarun na rsf ne daga yankin da ke kusa da fadar shugaban ƙasa da kuma harkwatar sojoji halin da ake ciki dai jama'a na ci gaba da ficewa da kasar ta sudan a daidai lokacin da bayanai ke cewa babu alamun kawo ƙarshen faɗan a nan kusa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci janar janar ɗin da ke rikici a sudan da su dakatar da faɗan su kuma ɗauki dukkan matakan da suka dace na sanya muradun al'ummar ƙasar ta sudan a sahun gaba gwamnatin jamus ta sanar cewa ta kimsa kwashe sushinta da ke cikin tawagar mai nisma daga kasar mali kafin nan da watan mayu na shekarar 2024 saboda dalilai na rikici tsakaninta da sojojin da ke rike da mulki a kasar ta mali a yayin wani taron majalisar mintocin kasar ne gwamnatin olaf scholz ta sanar da matakin da ta ce sojojin na bundeswehr za su fice daga mali sannu a hankali a cikin watanni sha biyu masu zuwa tun a karshen shekarar 2022 ne gwamnatin berlin ta sanar da shirinta na kwashe sojojinta daga kasar ta mali a sanarwar da ta fitar ranar laraba gwamnatin berlin ta ce babu halin ci gaba da kasancewar sojojinta a cikin tawagar ta minisma da kasar ke ciki tun cikin shekarar 2013 jamus dai na da dakaru kusan dubu a cikin tawagar ta wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a yankin sahel ministar harkokin wajen kasar anna lena berbok ta ce muna so da ba ma so abin da ke faruwa a yankin sahel na taɓa mu shi yasa yanzu za mu mai da hankali wajen tabbatar da tsaro a yankin a kasashen Nijar da Mauritania da kuma tekun Gini domin ci gaba da matsin lambawa gungun kungiyoyi masu ikirari da sunan jihadi a yankin na Sahel. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To gaishe san barka ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da huta. da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Tunan haɗin la Barka barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. Wanda a cikin sa muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka fi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu tabo batun nan ne na ayyukan hukumar dss ta jami'an tsaro na farin kaya da irin nauyin da yake kanta na kawar da tashin hankali a nigeria duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar music kwanakin baya ne hukumar tsaro ta farin kaya a nigeria ta ce ta shaida wasu jigajigai da ke kitsa wata mukarkashiya don kafa gwamnatin rikon kwarya a kasar hukumar ta ce mukarkashiyar wadda wasu ke izawa ba kawai a bace da ta saba wa dokar kasa ba wani kokarin masu jamhuri ne na kifar da tsarin mulkin najeriya da kuma jefa ƙasar cikin wani rikici da za a iya kauce masa. domin tattauna wannan batu mun gayyato minjo yahaya shinko mai ritaya wani masanin tsaro a nigeria don jin ainihin dalilin kafa wannan hukumar ya kasance ta zamanto tana cin gashin kanta ne kuma tana karkashin kula na musamman ta yadda shi kan shi shugaban kasa yana samun rahotanni musamman kai tsaye akan abubuwan da ya shafi yana ba da bayanai ne ga mai ba shugaban kasa shawara ta harkokin tsaro wato national security advisor hakanan shi ma wancan na nia national intelligence agency yana ba da rahotonsa ne da bayanansa ko yana karɓar umarni ne ko gabatar da bayanansa ga mai ba shugaban kasa shawara ta bangaren tsaro wato shi dai national security advisor amma sunan defense intelligence agency rahoton sai yana zuwa ne ga chief of defense staff wanda ke kuma shi chief of defense staff zai da shamaki da shugaban kasa yana gabatar da duk bayanan sa ne zuwa to a meji daga baya ka yi bayani akan rabe daban ayyuka na wannan hukumomi na tsaro na najeriya amma ban cika kawo batun diplomasiya ba saboda na ga wani lokaci akan ba su mukamai a kasashe daban-daban ta fannin diplomasiya har ma akan naɗa su ambasada kuma saboda samun fahimtar juna ne da yadda aiki zai ci gaba da tafiya ana samun haɗin kai kuma duka waɗannan ɓangarorin tsaron kowanne ana ba irin waɗannan mukamai shine a soja zaka ji an ce military attache zaka je wata ƙasa ne a baka aiki ya zamanto kuna aiki kafaɗa da kafaɗa da wannan ƙasa ta yadda wani abu da zai kare muradin ku a wannan ƙasa in ya bayyana to za a yi amfani da ofishin naka na diplomasiya a samu haɗin kan wannan ƙasa domin a magance shi in ma wani wanda yake mai laifi wanda yake a wannan kasan yake zaune wanda kuma gano lallai a yake to ta wannan hanyar da za a bi a sanar wannan ƙasa da ɗau matakin da ya kamata don ba abin da za a shiga yaki da juna ba in ma wanda za a ce salin alin a ɗauko shi a damƙa ma wannan ƙasan ta zo don ta hukunta shi ne a bisa wata zarge-zarge to duk wannan shine irin dalilin duk dai don tabbatar da cewa ana tare sannan kuma ana yin abin da ya kamata. ana cewa wai ka ba su kuɗi ba bukatan bayani abin zagara maka suke da kuɗi wannan ba zai haifar da wani rashin gaskiya ba a cikin lamarin ayyukansu ba za a ce ba a bukatan bayani ba an bukatan bayani saboda ayyukan kuɗi akwai kashe in dai mutum aka riga aka yi hun aka ce an ware wannan kuɗi don ai kaza to abin da ake nema a ga an yi dai shine aiwatar da wannan abu amma rashin a yi abin kuma sannan kuma kuɗin babu su to wannan kuma shine ba za a yi da shi ba ko a hukumance da yawa sun sani daga cikin irin abubuwan da ya sa ko gwamnati hitler ta yi tasiri kenan a yaƙe-yaƙen da su in ya buƙaci ga inda yake so ka je ka aiwatar da wani aiki na yaƙi zai tambayi buƙatunka na mutane da kayan aiki da kuɗaɗe da duk abin da kake tsammani tana buƙata abin da zai nuna ma ya ce to abin da nake son gani sakamako to matukar in za ka je ka aiwatar da wannan aiki to zai ɗauka kuɗin nan da ko kuma da abin da ya baka buƙata ta biya kenan amma ya kasance baka je ka aiwatar da aikin ba sannan kuma a ce ce ba a bada kajin wannan kuɗi ba wannan ba gaskiya ba suna da bayanan da suke gabatarwa don dai kori na ya zama a sirrance ne ake yi da sauransu kuma kar mu manta kamar sauran hukumomin tsaro duk aiki na tsaro ba abu ne wanda ake sa ran wai a ga an fidda uwa ba an kawo wani abu a ce ga shi riba ba samun sakamakon shi ne ribar da ake so yanzu da a cikin fannoni da ake ba da kuɗaɗe wurin kasafin kuɗi a da ba san a tsarin wannan gwamnatin na yanzu ba inda aka fi kashewa kuɗi shine bangaren tsaro wato ministry of defense na bangaren sojoji inda zaka an ware makudan kuɗi an zuba a gurin da sunan ana so ne a tabbatar da tsaro sai mutane su rika mamakin wani irin kuɗi ne wani abin da suke manta fitiman in jiragen sama ne in tankokin yaki ne sayo su da horon da za a bada da masu kula da su duk waɗannan ba ba ake so ba da za su a ce yau an ba su dubu ɗaya gobe ana so a ga dubu a'a abin da ake fata kawai suna nan sun samu wannan horon an samu wannan makaman kuma ana ganin mutane na shuɗewa kafin waɗannan su tafi dole a ƙara horar da wa'yansu akan wannan makaman duniya na ci gaba gobe an ƙara samun sabon hukuma ta dss ta wato 'yan sandan farin kaya to sana da sirri wanda nake duk kaman yana da ya wuce mai shirin a zamanin jonathan an kama shugaban wannan hukuma ya ajiye wasu magudan kuɗi har ma a aka masa wani kwamiti na bincike daga baya sai ana cewa ko da an fitar da wannan sakamakon rahoton wannan kwamiti din ba za a bayyana kowa da kowa ya ji ba me yasa haka raba dama hukumomin tsaro da akan al'amarin da ya shafi almudahanar kuɗi su kansu ko dai Allah an ware kuɗi don a wani aikin sai a sauƙaƙe su samu bayanin da zai ba su dama su gabatar da gwamnati cewa an gwan kaɗo bayanin nan gashi kaza kaza kaza kaza to kaga abin da su za su ɗauka wa'ancan kuɗaɗe da ta ware su suka ba ta dama suka ba da dama a kai wannan aikin ta yiwu kuma a'a a sama kawai suka samu bayani Yeah. ba abin da mutane za a samu su a duniya su sani ba ne wannan ba ma hukumar tsaro kadai ba duk mafi yawa hukumomin gwamnati su yi binciken su ba lallai ne suke ayyanawa ba. to mejo a zamanin wannan gwamnatin lokacin da shugaba buhari yake asibiti a birnin london an samu shugaban wannan hukuma ya so ya hana zaman majalisa wallahi gani kaman jiwon mulki ne ya to ba masa wani hukunci na zuwa gani ba sai kawai salmi shi daga aiki to abin da yake faruwa shi ma irin wannan ya yi ma wa'yansu suke tare da gwamnati ne aiki domin abin da suke tsammanin aka zauna a majalisar nan za a yi wani tsari ne wanda zai tabbatar da cewa kenan shi shugaban kasa ba lallai ne ya dawo a sa da shi ba za a wani matsayi ko matakin da shi zai zama kamar ya shuɗe ba a ma maganar kokarin da yake nan to masu sauraro ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na biyu a maimakon bakon namu mai jo haya shinko mai ritaya wani masanin tsaro a nigeria da ni awal kunya da na shirya ne ke cewa tsawon jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura.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 Assalamu alaikum BOH Tehran mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To ko shakka babu zan yi amfani da wannan dama wajen kira ga bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar Sudan da su kai zuciya nesa. Ganin cewa dai wannan rikici babu yadda zai kai su zaman lafiya dai aka ce ya fi zama ɗan sarki. Sannan ina kira ga sauran ƙasashenmu na Afirka musamman ƙasa ta Najeriya da ta gaggauta ɗebo al'ummar kasarta da ke zaune a kasar sudan wadda wannan yaki ya ritsa da su daga ƙarshe muke addu'ar allah ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya na gode boh tehran jamhuriyar musulunci ku tashi lafiya mai magana bilamin agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Huda Muhammadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar a kan kasan Sudan ko kuma janar-janar guda biyu da suke yakan junansu a kasar Sudan domin kwaɗayin neman mulki ko kuma ra'ayi na kansu. To ina fatan Allah ya sauwaka wannan rigiman da ake Allah ya kawo ƙarshensa domin ba ci gaba ba ne. A cikin ƙasa ɗaya kuma musulmai sun suna kashe junansu suna lalata dukiyan kasa don turawa sun ziga su ko kuma su amerika sun zo sun shiga sun yi kane kane sun sa su sun haɗasa rigima tsakaninsu muna fatan Allah sa su gane su daina kashe-kashen wannan domin duk wanda suka kashe 'yan kasan Sudan ne kuma dukiyoyinsu ne suke barnata ina fata Allah kawo mana karshe wannan tashi tashin hankula a kasashen mu nagode radio Tehran Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa Radio Iran farko sunana Dahiru Mangala ruwan jigawa da magaram jamhuriyar Nijar na kiraye ku ne daga nan Kano tarayyar Najeriya kai jama'a ya duk kasashen larabawan nan na duniya suna ta neman yin rikici ne a kankanin su yanzu ana yi na ukraine da rasha ba a gama shi ba a ce har sudan ita ma yanzu ta dauka kai jama'a ya jama'a musulmi gaskiya a tashi kai tsaye a ci gaba da addu'a magana ɗahiru mangalar ruwan jigawa da mugaram jamhuriyar nijar na kira ku ne daga nan kano tarayyar najeriya assalamu alaikum gidan radio boh hausa mai magana da alhaji ahmad a karce umar dan na falla to gaskiya fi sabirin kamar sudan mutane ne ingantattu suna bin tarbar kasar suna rike da iko a zaman lafiya shi shaidannu sun zo sun rikita musu lissafi sun zo sun sa suna tarwatsa kasar su banza da wafi shi kuma wani abu da suka yi bai kamata ba suna bin umarnin turawa suna raba musu kanuwa saboda su turawa sun zo sun raba ma duniya kanuwa gaba daya an kashe kaddafi an kashe saddam hussein an kashe mazaje da dama an da suke rike da kasashen su bisa gaskiya turawa sun zo sun fasa musu kanuwa sun kawo walakantaya sun gama su to da Allah da annabi mutane na duniya ku kula da kanku wallahi duk wanda ka biyar tarbar turawa sana'an wallahi ya shiga matsala wallahi kuma ya koma baya cikin kasar shi to dan haka mutane su rike Allah su kama annabi su rike kasar su gaba ɗaya su ba kansu lafiya da Allah su rike Allah da annabi kawai su ba kansu kowa lafiya duk wani azzalimi wanda suka gaba su yarda yana cikin kasar su kauda shi ba su lafiya fitan musu kasar su kama kasar su ga Allah ɗaya ne kuma biyan bukata wurin Allah yake kuma Allah kama mana Allah taimake mu sai na da gare ku gidan radio oya ta Hausa jamhuriyar musulunci Iran Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu har daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radon Jamhuriyar Musulunci na Iran ina muku fatan alkhairi. Allai yau na shine cewa dangance da lamuran kasa a Sudan inda ake wannan tashin hankali to muke roko ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kwanci hankali cikin wannan kasa. Ubangiji wannan yaki da ya addabi mutane baki dai. Ubangiji Allah kawo karshen shi. Ubangiji Allah ma musulmi jagoranci kuma wannan al'amari da kuke gani na wannan kasashe namu to sai dai mai ta addu'a wurin Allah subhanahu wataala tunda kasashen yammacin kasar duniya ba su kauna kasashen Afirka matukar dai ba sun umarni sun kada umarnin da suke so ba kenan su dai suna son kullum a ce ana tashin hankali dan su shigo cikin kasa da ake tashin hankali sai ta abin da suka ga dama to da haka muke roko ga Allah subhanahu wataala dukkan musulmi inda suke Allah ya kara ba mu haɗin kai sai an jima a huta lafiya haza assalamu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu radio jamhuriyar musulunci ta Iran kuna ta da Loli dan madan fara la a cikin garin Tudun Aguwa na kira ku ne daga nan cikin garin Tudun Aguwa muna godiya da kuke bamu dama muke kira muke faɗin albarkacin bakin mu na kiran ku ne a bisa kan yan Nijar da kwaso daga ƙasar Sudan da ma'aikata suka hana yan jarida su je su samo labaru ka san ai kawai abun akwai rufa-rufa ne a ciki kenan ba ɗiyan talakawa ne a kwaso ɗiyan masu eh, ɗiyan masu mulki ne ɗiyan shugabannin ƙasa su da kwaso shine yasa aka hana eh, yan jarida su je su samo labarin abin da za su faɗa a duniya cewa ai ba diyar talakawa ne a kwaso kenan kaga haka zai haddasa wata fitina shi yasa suka rufe suka hana idan da a ce suna da gaskiyar wanda suka ɗauko diyan talakawa ne kenan da sun bar yan jarida sun je sun yi aikin su gaskiya haka inda suka bai dace ba bai kamata ba ce a hana yan jarida su je su ɗauko labaru har ake wani ikirarin cewa Nijar 'yan jarida sun ci gaba ake wasu bukukuwa ina aka ci gaba ci gaban ma ci gaba ne irin na masu rijiya ana yin kasa ana cewa an ci gaba ina ci gaba ana kuna ta da lauli dan fada zikir latina agwa tashi lafiya radio jamhuriyar musulunci ta Assalamu alaikum BOH Hausa suna na Rabu mai shayi garin Unguwar Tudu. Ra'ayina akan kwaso ɗalibe na Nijar. To ya kamata gwamnati ki sa himma domin wannan hana da aka yi na 'yan jarida su je su ga wanda aka kwaso mu a mu ba ɗalibai ba ne ɗiyan yallan manya ne aka kwaso kenan 'yan jarida in sun je za su ga ko suwaye aka kwaso shi yasa aka hana. To ya kamata awa kowa da kowa adalci tunda kowa ɗan Nijar ne. Suna na Rabu mai shayi garin Unguwar Tudu. Assalamu alaikum BOH Abbas Tairan murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaitai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗaitai da magaram. Hakika muna kira ga tsakanin dakarun sojojin da ke ƙasar Sudan da ke tashin hankali na hwadace wadace da ya kamata su gane zaman lahiya shine ci gaban ƙasa kuma wannan makircin ƙasashen yamma ne hakika ya kamata shugabanninmu na ƙasashen Afirka su yi karatun ta nutsu ganin cewar duk ƙasar da take zama lahiya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 آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mukoyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 109 a cikin wannan darasi na yau za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin da suke ci gaba da gudanar da ziyara ta yawon bude ido a wasu yankuna da ke kudancin iran sun je wasu wurare da suka ga wasu daga cikin abubuwa na fasaha na iraniyawa wadda kuma ɗaya daga cikin abin da ya birke shi shine yadda aka yi zayyana akan wani alkur'ani mai tsarki ga dai yadda tattauna ta kasance a tsakanin su dangane da abubuwan da za gani amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. آن قرآنی میزرکی چقدر؟ گلگودن یایا این است ونن نه همینطور هکا نقش زنی نقش ها زن زنی نقاشی aikin زنی، جالب mai ƙayatarwa هاشیه گپی، چیست میننی صفحه شاپی هنر پساها تزهیب زینه تزهیب کاری ایکن زینه ما میگوییم مو منا چیوه تزئین کلیه صفحه ها شبکه کتاب لطفی فقط کوی مخصوص نه علمی نه علمی تاریخی نه تاریخی مهم می مهم من چی؟ آن انجام می شود شی انا ایوتر دشی از چه زمانی؟ دگوانه چی؟ آن آغاز شده است wancan aka fara shi. Hitch Babu wani. U mi donad. Shi ya sani. U ne mi donad. Shi bai sani ba. Dore sasaniyan. Lokacin mulkin sasaniyawa. Ya'ani. واتو کمی کبن قبل از کپن آن وجود داشته است وانچنگ یه ندستم ظریف زریف میکاونکیره رنگارنگ میلونکا موزه ɗakin aji kayan tarihi موزه ɗakunan aje kayayyakin tarihi jahan Duniya. vujud dorad. yana da samuwa کشور ƙasa کشورها ƙasashe Digar. na daban هست اکویشی بهترین مپی پیچی madalla bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi da za a yi amfani da su a cikin wannan shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin a cikin harshen farisanci In قرآن چقدر زیبا است بله همینطور است این نقش های جالب در حاشیه قرآن چیست؟ به این هنر تصهیب میگوییم تصهیب هنر تزئین صفحه های کتاب است هنر تصهیب فقط مخصوص قرآن است نه تصهیب روی کتاب های علمی و تاریخی مهم نیز انجام می شود این هنر از چه زمانی آغاز شده است؟ هیچ کس نمی داند اما از دوره ساسانیان یعنی کمی قبل از اسلام هنر تصحیب در کتاب ها وجود داشته است. نقش های صفحه های این قرآن ظریف و رنگارنگ است. کتاب های زیادی از ایران با هنر تصحیب در موزه های جهان وجود دارد. هنر تصحیب در کشورهای دیگر هم هست؟ بله ولی تصهیب ایرانی بهترین تصهیب در جهان است To madalla banda aka je wannan tattaunawa kamar ita gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a ƙara sauran wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. چقدر زیبا است wannan qur'ani na da matuƙar kyau hamin tura است ای هکنی این نقش های جالب در حاشیه قرآن چیست؟ waɗannan zane-zanen masu ƙayatarwa a gefen ƙur'ani na menene ne به این هنر تصهیب میگوییم تصهیب هنر تزئین صفحه های کتاب است muna ce wannan fasaha zayyana zayyana wata fasaha ta ƙawata shafukan littafi هنر تصهیب فقط مخصوص قرآن است؟ فساهر زینه تا کیبنچی قرآنی نه کوی نه تصهیب روی کتاب‌های علمی و تاریخی مهم نیز انجام می‌شود. آا زینه انا تما اکل لیتفه علمی د تاریخی تاریحی مهمی این هنر از چه زمانی آغاز شده است wannan fasaha daga wani lokaci ne aka fara ta هیچ کس نمی داند. اما از دوره ساسانیان یعنی کمی قبل از اسلام هنر تصحیب در کتاب ها وجود داشته است. باب وندا سنی اما تن daga lokacin mulkin Sasaniyawa wato dan lokaci kafin bayyanar musulunci akwai fasahar zayyana a cikin littafai. نقش های صفحه های این قرآن ظریف و رنگارنگ است. زن زنن شاپکان ونن قرآنی سنار کاو کما kuma masu کتاب های زیادی از ایران با هنر تصحیب در موزه های جهان وجود دارد. akwai littafai da yawa daga iran da suke da fasahar zayyana a ɗakunan ajiye kayayyakin tarihi na duniya hnar tashib dar keshwarhay digar ham hast akwai fasahar zayyana ne a sauran ƙasashe bale wali tashib irani bhtarin tashib dar jahon ast amma e, amma zayyanar ita ita mafi mafi kyau duniya. duniya tumadala la bayan da aka saurari tarjamar tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin za mu dakatar da shirin namu a nan sai idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a je mu dauke da ci gaban tattauna ta gudana a tsakanin su to amma kafin wani lokacin a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri ne abdullahi sanu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. kuma ga shirin nan na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wacce marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma da ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Wannan bai kamata ba sam ta za ka wulakanta 'yar uwarka a gaban 'yar aikin. Bai kamata ta ɗauki hannu ta mare ta ba momi, no matter what baba ta yi mata ta yi jika da ita fa gaskiya ka ci mutuncin laila ka tauye mata haƙƙi talba na yi shiru ne kawai saboda bana son na yi magana a gaban baba kin san inda na fito momi gidan marayuna yaran da suke can ba su ba su da uwa ba su da uba wasu ma a titi aka ɗauko su aka kawo su nan wasu kuma dangin su ba sa iya kula da su amma laila allah ya bata komai kuɗi uwa uba ilimi dukiya sai dan na saka ta ta bata haƙuri shine zai zama cin mutunci wannan kuma ai daban ne akwai tazara mai faɗi mai tsawo tsakanin mai kuɗi da talaka akwai abin da bai kamata a yi gabansu ba ko kuma a saka a yi musu musamman inda muke da gaskiya wannan zarar da kike magana ban taɓa ganin taba ganin ta ba kuma ba zan taɓa ganin ta ba ban taɓa jin nafi wani dan yana talaka ina da arziki ba sai dai na ji sai dai na ji na fi saboda yana ƙasa da ni a aiki ko a shekaru ko kuma saboda ni ina miji ita tana mata amma ba zan taɓa iya cin mutuncin wanda ya haife ni ba wasu talakawan sun fi mu a gurin Allah yana gama faɗar haka ya nufi kofar fita a fusace momi ta bi shi da kallo tana kaɗa kai finally gatan dadin ka ya sa ka har ni kana iya tsayawa ka faɗawa magana bai juyo ba don bai ji akwai abin da zai sake ce mata ba balle kuma ya kula amal da ke zayyana masa abin da ya faru daga can inda take tsaye Ya lalace ta kawo mata ruwa shine gurin mika mata kafet ta taɗiye ta ruwan ya zuba a jikinta sai ta mare ta shine abin da ya faru ya talba ko baka tsaya ba na, faɗa maka ya lalace ba ta da gaskiya ta karasa ita da laila suna watsawa juna harara dama can haka suke kamar ba 'yan uwan juna ba ba sa shan inuwa ɗaya bayan baba ya sauke wayar ya kalli inna cikin yanayin damuwa ya ce bashiru ne yake mana maganar komawa mu can inna ta girgiza kai babu inda zan je ba a tsirewa ba a tsirewa mutuwa ko ina take na san da haka amma dai ya kamata mu bar garin nan saboda an ce akwai yiwuwar su dawo kuma kin gani kullum mutane barin garin nan suke yi babu inda zan je mala na fi son mutuwa ta ta same ni a inda nake ai ka ji matsalar ki kenan shi kansa abin da yake ta magana kenan a lallaba masa ke inna ta sake cewa komai ba har baba ya ci ya shuɗe duk abin da suke aminatu na na dama furar tana sauraron su bayan ta gama ta kawo ma inna ta zauna kusa da ita ta fara bata a hankali tana sha inna ba ta hana aminatu shayar da ita ba duk da duk kuwa da kasancewar za ta iya sha da kanta sai da ta tabbatar ta ƙoshi sannan ta rufe furar ta koma gurin girkin da take yi har ta girka ta gama ba ta cikin walwala da sakewar zuciya ba nan shi yan uwa ba na tunanin kalaman da inna ta mata ta ya za ta rayu babu inna a hannun waye za ta zauna ma ba ita kadai ba baba ma ya zai ji idan suka waye gari babu inna ko da a ce tana da aure rayuwa ba za ta taɓa mata daɗi babu uwa ba balle kuma a yanzu da take tare da ita saurayin ta maniru ma yana cikin mutanen da 'yan bindigar suka kashe bayan ta gama ta zubawa baba nasa ta zubawa isa inda ake saka masa sannan ta kwashe sauran a samira babba ta nemi ruwa ta shiga banɗaki sai da ta cire komai na jikinta sannan ta zauna saman dutsen da suke zama idan za su yi wanka ta fashe da kuka kuka ta yi sosai sannan ta wanke ta fito idan ta a kumbure ta ɗaura arwalla ta shiga ɗakin su ta yi sallah bayan ta gama ta ɗaga hannayenta sama tana roƙon allah bayan da gata sai naka allah ka ɗauki ka ɗauki yan uwana a lokacin da ka so ka sauya rayuwata zuwa yadda ka kaddara min Allah ka yafe min ka ji ɗayan uwana ka ba mahaifiyata lafiya ka bar ni da ita ya Allah ta karasa hawa yana sauka mata sannan ta shafa addu'ar ta miƙe tsaye ta fito waje sai da ta zuba ma inna ruwa a buta sannan ta rika ta ta raka ta ta kai ta ban ɗaki bayan ta fita ta mai ta taimaka mata ta yi arwalla sannan ta shimfiɗa mata abin sallah Allah ya miki albarka wuta. in na ta faɗa tana ƙoƙarin gyara zamanta domin a zaune take sallah a yanzu Aminat ta kalle ta kamar ba za ta ce komai ba sai kuma ta amsa da amin ta miƙe tsaye bare na je na yi itace yamma ta yi kai kawai na ta ɗaga mata ita kuma ta shiga ɗakin ta ɗauko hijabin ta ta saka ta ɗauki zaren da take ɗaura itacen ita da ɗaura itacen da su sannan ta saka takalminta ta fice ba ita kaɗai ba kusan duk 'yan matan garin da ma matan aure suna zuwa daji ne su yi kara da yamma saboda dafa abinci abu ne mai wahala kaga gidan da ake siyan itace a yankin yawancin duk a daji suke yin kara a da ta saba idan za ta tafi yin kara akan akan biyo mata ko kuma ita ta biya wasu sai dai tun bayan da aka tarwatsa rabin garin take tafiya ita kadai saboda an tafi da wasu 'yan matan wasu kuma sun yi gudun hijira sauran da suka rage kaɗan ne a gurin da ta saba tsayawa ta tsaya ta shimfiɗa zana sannan ta ajiye zaren a gefe kana kana ta shiga tsintar karan tana yi tana tuna yadda suke yi a da ita da ƙawayenta har tigengen suke cikin nishadi da walwala saɓanin yanzu da suka bar ta ita da kewa sai da ta yi rabin sannan rabi sannan ta samu kanta da mugun faduwar gaba mara misaltuwa a take ta nada wanda ta tara a daure ta daure ta dauka ta nufo gida da gudunta kowa sai kallonta yake kamun ta iso har hawaye ya fara sako mata bakin kofa ta jefar da karanta rugo da gudu gurin inna da ke kwance tana baccinta ta taba ta inna inna inna bata karasa ba inna ta bude idan ta da sauri tana kallonta lafiya auta to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Turanin ranar kawo kashin shirin nan baki da amma da lokaci zama ta su daga cikin labaran da aka riga aka saurara iran nan ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce ko a jikinta game da fargabar da amurka ta nuna kan ziyarar tarihi da shugaban kasar ibrahim ra'isi ya kai a kasar siriya a cikin wani sakon twitter kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran nasir kan'ani ya ce ba abin da ya damu iran game da fargabar da amurka ta nuna furtin na Mr. kan'ani ya biyo bayan kalaman da mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka bedant patel ya yi inda ya yi ikirarin cewa zurfafa dangantakar da ke tsakanin tehran da damascus ya kamata ya zama babban abin damuwa ba kawai ga ƙawayen amurka da ƙasashen yankin ba a'a har ma da ƙasashen duniya baki ɗaya mr kan'ani ya ce abu ne da ya dace washington ta fusata saboda ta sha kashi a yankin a hannun 'yan gwagwarmaya kalaman wannan muguwar gwamnati ba sabon abu ne ba in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran amurka dai ta bayyana damuwar ta ne game da ziyarar shugaban ƙasar iran ya kai a siriya da sakamakonta tare da bayyana ta a matsayin munana fadar shugaban kasar rasha ta zargi amurka da bayar da umarnin kai harin da jiragen saman ukraine marasa matuka suka kai kan fadar kremlin matakan kai wannan hari ba a ba ne ba aka ɗauke su amma a washington inji kakakin fadar kremlin dmitry peskov za a tsaro da matakan tsaro a birnin moscow bayan harin kamar yadda fadar kremlin ta sanar moscow dai ta yi ikirarin cewa ta dakile harin da jiragen marasa matuka biyu suka kai kan fadar kremlin a cikin daren shekaran jiya laraba sai dai kiev da washington duk sun musanta hannunsu a harin rasha dai ta ce za ta mayar da martani kan harin a lokaci da kuma inda ya dace rahotanni daga palestina na cewa sojojin isra'ila sun kashe wasu palestinawa uku tare da rikata wasu da dama a wani samame da suka kai a birnin nablus da ke gabar yammacin kogin jordan sannan kuma wani hari na daban ya yi sanadin mutuwar wata mata a kusa da birnin shaidun gani da ido sun ce da sanyin safiyar ranar alhamis sojojin isra'ila suka kai farmaki a unguwar al-yasmina da ke tsohon birnin lapulus inda suka bude wuta kan wani gidan falastinawa biyu daga cikin palestina wanda aka kashe daga baya an bayyana sunayensu da muwat masri da kuma hassan katnani inda sojojin isra'ila suka yi ikirarin cewa su ne ke da alhakin harin harbe-harbe da aka kai a kogin jordan a watan da ya gabata wanda ya sanadin mutuwar mutane uku mutum na ukun kuma an bayyana sunan shi a matsayin ibrahim jaber wanda sojojin isra'ila suka ce ya taimaka wajen ɓoye wasu da ake nema ƙungiyar gwamnatin hamas da ke gaza ta yi tir da abin da ta danganta da sabon ta'addancin isra'ila haka kuma ta buƙaci al'ummar palestinu da su ɗauki fansa kan makiya 'yan mamaya kan shinin shahidansu to da na zamu gari sai Allah kan gobe za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya